a jiya asabar sarkin sasa sardaunar yamma dr haruna mai yasin katsina ya yi bukukuwan cikarsa shekaru 31 a bisa karagar mulki tare da baiwa wasu fitattun mutane sarau daga bisani na tambayi sardaunar yamman ko me zai ce a game da wannan rana sai ya ce abin da zan ce alhamdulillah na gode wa allah in kai wannan rana ina lafiya kuma na gode wa sarakuna nauyin da suka waɗanne irin nasarori ne za a cewa an samu a cikin shekarun nan talatin da ɗaya. Eh, nasarorin ba su girma ni ba zan yi fasara su ba ni ne mutane sun fasarawa sun ga mutum shi ba zan kan ji mutumin girki ba ne idan na girki ne jama'a za ta faɗi. wani kira za a yi wa jama'a. Eh, kiran da nake mai yan arewa nan kasan nan duk game da duk inda lobo mutum yake kowane lobo yake kana sake arewa ya rika ko da kuma ya rika addini shi kuma ya haɗa kai da yan uwansa kuma ya ba da haɗin kai da abokan zaman shi ne zai kawo su da juna shi ne zai kawo zaman lafiya. a Najeriya. Na kuma ji ta bakunan wasu da aka baiwa sarautu da kuma waɗanda na halarci bukukuwan. Da sunana Alhaji Usman Adamu, ciyaman Meti Allah na jihar Kwara. Me ya kawo kanan fadar sarkin sasa da ke unguwar sasa Ibadan? To abin da ya kawo ne na farko da shi malam Dr. Haruna Mai Yasin babana ne. Na zo ta murna shika shekara talatin da ɗaya da sarauta bikin da aka yi kuma na ga dubban mutane kabilu daban-daban na Najeriya ba wanda bayanar Me ba sha'awa a wannan bikin da ake yi yau? abinda da ya bani sha'awa dai gaskiya ga mutane ga sunan ga jami'an tsaro ga sunan ma'aikata manya-manya har da turawa ma na ga sun zo a wurin na abinda da ya bani sha'awa lallai har yanzu insha Allahu mu Hausa Fulani muna daratar da eh, sarautan gargajiya. Sunana Bello Garba dan madamin jihar Yamma da an ka bani wannan muka sami na gode ma Allah na ji daɗi kuma na gode ma mai girma sardan na ma ubangijin Allah ya saka mishi da alheri to yanzu me zaka sa a gaba abinda zan sa gaba hada kan jama'a mu zauna lafiya Najeriya nan namu tana neman kuma addu'a mu ci gaba da addu'a ubangijin Allah ya ba mu zaman lafiya sunana Alhaji Abubakar Umaru Alhaji Abubakar kai ne dama sarkin noma kuma ga wata sarauta ka samu. Me zaka ce game da wannan sarauta da aka baka? Na farko dai ina fara mu shi mai martaba sarkin sasa daunan yamma chairman kansu sarakunan mu na jihohin gudun nan murnar cika shekara 31 da da samun wannan mukami yana hidimar wahalhalu da mu jan arewa har da ma yan kudu a kasan nan. Ana ka gani me yasa aka baka wannan sarauta yanzu? To ita sarauta galibi ana duba cancanta ne ba ba hikima ta ce ba ba iyawa ta ce ba ba ƙarfi na bane masu busa algaita ma sun nuna ƙwarewar su taron dai ya samu halartar sarakunan gargajiya ƙungiyoyi shugabannin jama'a jami'an gwamnati da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya ka sake malam ya gane ka. Sannan hana mai zazana mali. Da kake karambani ka